الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد فينبغي أن يكون ثابتا في الأذهان أن الخروج بالأمة من حالة الضعف والخور والهوان إلى حالة القوة والعزة والمنعة وأن استرداد الحقوق المطلوبة أمر يحتاج إلى التضحية التضحية بالمال والتضحية بالمنصب والتضحية بالنفس والتضحية بكل غال ونفيس ثم تكون العاقبة للمتقين قتل نبي الله زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام ودرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحد وشج رأسه وكسرت رباعيته وقتل من أصحابه سبعون رجلا كل ذلك في سبيل الله وقد حكى لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وعلى ذلك فلا ينثني أحد منا في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل قضايا الأمة المصيرية خوفا من فوات المنصب وخوفا من ذهاب المال فالعزة في العيش تحت ظل هذا الدين فلا نضعف ولا نتكاسل ولا ندير ظهورنا في سبب ما أصاب بعضا منا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين كيف كانت النتيجة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المؤمنين وينبغي أن نعلم أنه لا يصيبنا شيء من البلايا في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله وفي وفي سبيل الدفاع عن هذا الدين إلا كان لنا كفارة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه فلنعلم أن البلاء إذا اشتد فإنه مؤذن بالفرج فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولكن ذلك ليس بالأمان وإنما بالإيمان مع صدق اليقين وبالعمل الجاد مع الإخلاص في سبيل الله تعالى لذلك تنفرد الكرب وتثبت الحقائق والآكبة للمتقين ya yan uwa musulmi mafiya yawan al'ummar musulmi sun yi bakin ciki sun ji ba daɗi yayin da labari ya kai gare su na cire mai martaba sarkin gwandu daga mukaminsa na sarki a masarautar gwandu masarauta ta biyu ta fuskar mulki karkashin masarautun da ke karkashin jagorancin mujaddadi shehu usman dan hodiyo Allah ji kansa da gafar jama'a sun ji takaici sun yi bakin ciki matuka domin abu ne wanda dukan wani mai lura da abin da kaje ya komo dukan wani musulmi ya san hakan bata faru ba sai domin ansa bukatar gwamnatin tarayya wadda ta ɗauki karan tsana ta ɗorawa shi mai martaba sarkin gwandu a sakamakon tsayawarsa da turjiyarsa dangane da halin kadar 'ya'yan kaɗanya da ke wa al'ummar musulmi a harkar gudanar da mulkin wannan ƙasa. kowa ya san mai ya faru a yan kwanakin da suka wuce ziyarar da sarakunan mu karkashin mai martaba sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi suka kai wa Obasanjo don su koka masa a cikin natsuwa a cikin kwanciyar hankali a cikin bayani mai gamsarwa ya fahimci irin hanyar da ya ɗauka cewa ta nesanta al'ummar musulmi daga harkar soja daga aikin yan sanda daga dukkan wani aiki na damara daga dukkan wata ƙasa daga dukkan wani mukami daga dukkan wani ofisi da ya shafi gwamnatin tarayya cewa abu ne da bai dace ba abu ne da ba zai haifar wa ƙasar alkhairi ba ba kuma zai haifar wa jaririyar demokuraɗiyyar da su suke bi alkhairi ba wanda nan take obasanjo ya mayar musu da martani cikin fushi da baƙaƙen maganganu da cin mutunci da zagi wanda ba a samu ba wanda ya tsaya ya mayar masa da martani da fushi irin naji da yare na soja irin naji da allurar soja ko tasirin allurar soja irin naji sai mai wata ba sarkin gwamnati wannan abu ya bukanta wa ubatun jaro ya ji gunzuma shi Da haka ya bi ta wancan kofa ya bi ta wancan kafa ya tsorata gwamnatin jihar kebbi ya razanar da ita ya firgitar da ita yayi dukkan abin da ya yi har muka samu wannan mummunan labari a makon da ya wuce a ranar juma'an da ta wuce wannan abu ko an ki ko an so yana da alaƙoƙi da siyasa yana da alaƙa da addini wannan abu ko an ki ko an so na nuna yadda waɗansu daga cikin gwamnoninmu suke bayar da kai gori ya hau su sallama wa abokanan adawarmu wanda Allah ya labarta mana cewa ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بابا ذات بشيبا سنا يا كركو سنا يا كركو har sai sun kawar da ku daga kan addininku ku inda za su samu dama ba hankalin su ba zai kwanta ba sai sun cutar da mu matukar sun samu damar yin haka ubangiji da kansa ya lamarta mana cewa tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli ku ne kuke son su amma su basa sa ku ya labarta mana cewa yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun suna namuna muku sun yarda da ku da baki da harshe da tsinin harshe kadai amma a zuci suna kin ku domin da yawan su kafirai ne ba sa kimanta alkawari ba sa kimanta makwabtakar zama daya a ƙasa daya wurin zama ɗaya, jam'iyyar siyasa ɗaya, ku ne kuke kokarin ku kare wannan mutuncin na makwabtaka da zaman kasa ɗaya da jam'iyyar siyasa ɗaya ko kun fito a yanki ɗaya arewa ko kudu ko tsakiya su kan ba sa kiyaye wannan ubangiji ce innahum la aymana lahum kafirai ba su da rukun alkawari da haka duk abin da za su wa gwamnoninmu alkawari ne na banza duk romamukan da za su ba wannan zancen banza ne duk abin da za su faɗa musu yaudarar su suke yi Allah ne ya labarta mana haka a cikin ayoyin alkur'ani mai girma ko dai a cikin ali imran ko cikin suratul bakara ko cikin suratul tauba ko waɗansu surorin daban cikin surorin alkur'ani ya yan uwa musulmi abu ne da ya bakantawa da dama daga cikin murai wannan abin da ya faru abu ne da ya tsofawa da dama daga cikin mu zuciya ba dan komai ba sai don cikakkiyar gamsuwar da muke da ita cewa wanda zai fi kowa amfanuwa da wannan abin da ya faru ba gwamnatin jihar Kebbi ba ba abokanan adawar arna na wannan kasa bakakin kafaran wannan kasa da muke tare da su su za su fi kowa cin moriyar wannan mataki da gwamnatin da ta sauka. gwamnan Kebbi ina zai huta haushi na waɗansu matsaloli fasinal abubuwa da ke tsakaninsu da mai martaba sarkin gwandu Allah ne ya san wannan amma dai wanda zai fi kowa amfanuwa da wannan ita ce gwamnatin tarayya wanda kowa ya san me ne gwamnatin tarayya idan ka ce gwamnatin tarayya daidai ki da ka ce kungiyar kan daidai ki da ka kiristocin najeriya domin gwamnati ce wadda kiristoci suka yi kaka gida a cikinta sai abin da suka so sai abin da suka ga dama ake zartarwa su suka fi kowa cin ribar wannan abin da ya faru bai inkarin cewa sai yi mai martaba sarkin gwandu gwandu yana da waɗansu matsaloli naci ko waɗansu kurakurai naci waɗanda ya yi tsakanin shi da gwamnati ba na inkarin haka bai inkarin cewa sai yi akwai saɓani tsakanin shi da gwamnatin jiharsa ba na inkarin yiwuwar samuwar waɗansu masu iza wutar gaba tsakanin ɓangarorin guda biyu su zo da sarki su zuka shi su je gidan gwamnati su zuka gwamna da tasirin gwamnatin tarayya ko don sun karɓi kwangila daga gwamnatin tarayya duk waɗannan ababai ne da za su iya faruwa ba na mutum faruwar amma abin da nake so in sai da gwamnatin jihar Kebbi in tana da dalili ɗaya ɗaya har guda dubu wanda kowane ɗaya daga cikinsu ya kai a cire sarki daga cikin sarakuna in tana da hujja ɗai ɗai guda dubu wadda kowace hujja ta isa ta gamsar da mai saurare akan a iya tsige wani sarki daga mukaminsa to mu al'ummar musulmi na wannan kasa babu wata hujja da muka gani a sarari ko dalili da muka san shi a sarari illa dalili daya ita ce tsayawar bai martaba sarkin gwandu wajen fuskantar ubatanzo dan kwatowa al'ummar musulmi na wannan kasa yanzu. wannan dalilin kadai muka sani dalilin da gwamnatin kebbi take da shi ita kadai ta sani amma mu kuma dalilin mu shi kaɗai wanda muka sani ba mu san wani dalili ba duk wani dalili da baki ba mu be ba be wato be ba yana game da shi ko rame ne game da shi makafi ne game da shi ba mu ji shi ba ba mu gan shi ba ba kuma za mu iya furta shi ba ba sai wannan dalilin da ya tsaya da da haka duk irin dalilin da gwamnatin kebbi take da shi ya kamata da ta yi amfani da shi kafin wannan lokacin ya kamata da ka zinkirta sai wannan kurar talafa, da duk abin da za ka yi zai ta yi in dai tana gamsu da cewa shine dalili na gaske wanda ka'ida ta shari'a da ka'ida ta hankali ta yi da shi ta zai ta yi amma babu abin da gwamnati ta za ta yi wanda za ta warkar da kanta daga al'ummar musulmi daga wannan tsabar gaza da aikin ta'addanci da shi abu ne wanda lokacin ba nashi bane ba kwanakin ba nashi bane ba da haka ya kamata mu san wannan ya yi uwa musulmi zan yi amfani da wannan dama in na nasihanci na da dukkan yan uwa musulmi gaba daya da waɗansu al'amurra kamar haka abu na farko ya kamata mu san cewa kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun musulmi kowane mutum cikin al'ummar musulmi duk irin girmansa da matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa samuwarsa tana da muhimmanci a cikin musulunci amma kaucewar ta ba ta nuna rushewar addinin musulmi samuwar na da muhimmanci a wurin musulmi don ya karawa adadin su yawa ya karawa taron mutanen kirki yawa amma mutuwarsa ko rasa mukaminsa ko kaucewarsa baya nuna rushewar addinin musulunci baya nuna wato cewa addinin kuma yanzu babu shi a ban kasa domin a musulunce ubangiji subhanahu wa ta'ala ne sai ya ɗaukar nauyin bayar da kariya ya tsare addinin ya tsare masu riko da addini da su abokanan adawar mu in sun cutar da mu ta wani bangare mun ji takaici to su tabbatar cewa hakan ba zai iya ba su nasarar murkushe al'ummar musulmi da musulunci ba inna allaha yudafi'u anil ladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawani kafur ubangiji ta'ala shi ke ba da tsoro shi ke ba da kariya game da mummunai ubangiji ta'ala baya kaunar dukkan wani maha'inci baya kaunar dukkan wani kafiri arni wanda ya kafirce masa ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu ya kamata mu san cewa yana daga cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala jarrabar wanda ya so cikin bayansa da abin da ya so gwargwadon yadda ya so kuma a lokacin da ya so ya jarrabe ka ya jarrabe shi ya jarrabe ni idan jarraban nan ta zo babu wanda ya sai kare ta wannan sunnar Allah sai ya jarrabu bayi babu yanda za a yi kyale su kawai dan sun yi da'awar imani ko sun yi da'awar musulunci Allah madaukakin sarki ce a hasiban nasu an yi tarku an yi kulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane sun yi tsammanin za a kyale su kawai su ce mun yi imani ba za a jarrabe su ba ولقد fatan alladhina min qablihim hakika kawai su ce mun yi imani ba za a jarrabe su ba wala kad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarrabi waɗanda suke kafin su wani ya rasa rai wani ya rasa mukami wani ya rasa dukiya wani ya rasa matsayi wani ya rasa ɗa wani an kore shi daga garin su wani an rushe masa gidansa wani an raba shi an raba shi da gaba cikin gabobin jikinsa amma wannan baya nuna ubangiji ta Allah baya kaunarsa abinda yake nunawa Allah ya jarrabu bawa dan ya karrama shi ya martaba shi Allah ce fala ya alamanna Allahu allazina amanu lalle ubangiji zai bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya sannan kuma ubangiji zai bayyanar da waɗanda wato ainihin suke matsaryata a cikin da'awar imanu waɗanda suke munafukai a cikin da'awar imanu da jarrabawa ne ubangiji ke rarrabewa tsakanin mummuni na gaskiya wanda jarraba ba abin da suke kara masa sai kwazo kire shi daga mukaminsa kare tattalin arzikinsa kulle shi daure shi dukansa ko kokarin kashe shi ba abin da ke kara masa sai taurarewa da jajircewa akan addininsa za a bambanta shi da mummuni wanda yake na karya wanda yake yakan yi bautar ubangiji ne ta'ala kadai idan yana cikin mukami idan yana cikin dukiya amma da zarar an raba shi da dukiyarsa ko an raba shi daga mukaminsa ko an saka yashi ko an daure shi sai ya canza sheka sai ya canza akida Allah ya wa minan nasi man ya'budu ala har fa in asabahu khairun litma'anna bih wa in asabathu fitnatun kalaba min qalaba ala wajhi khasara dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin cikin mutane akwai wanda yake bautar Allah ba a aiki ba a karkace ya raba kafa kafa ɗaya tana cikin musulunci ɗaya a wajen musulunci idan ya samu alkhairi ya samu mukami ya samu matsayi ya samu dukiya da 'ya'ya a sakamakon musulunci to sai su shigo da kai kafa idan ya fuskanci wahala ya fuskanci matsala jarraba ta zo sai sai ɗauke ɗaya kafar ma da cikin musulunci ko mawani ubangiji ce mai irin wannan kasar duniya wa kasa ya tafi a duniya ya kuma tafi a lahira zalika wal khusran al mubin wanda ita ce hasara mabayyiniyar hasara ubangiji ce wa min allati man yaqulu amanna billahi cikin mutane akwai wanda zai ce mun yi imani da Allah fa iza ubiya fillah amma idan an jarrabe shi cikin bin Allah din idan an cutar da shi cikin bin Allah din ja'ala fitratan nas ka azabillah sai mai da wannan fitina da cutarwa da mutane suka yi masa kamar azaba da ubangiji ta Allah ya masa sai sai ya ina bin Allah kuma wahala tana samu na ya ubangiji tun da na bi ka wahala ta same ni na bi ka an tsire daga mukami na na bi ka na rasa dukiya na bi ka na yi hasara sai ya fata sai ya fiti da Allah ja'ala fitnatun nasi ka azabillah wala in ja'a nasrun min rabbik amma in wani agaji da taimako ya zo daga wajen ubangiji la yaquluna inna kunna ma'akum sai cewa mu mun ai muna tare da ku ai komai ake da mu ake ai muna kaza ai muna kaza ai muna kaza ai wani abun ba sai mun fito fili mun faɗa ba saboda matsayin mu ba zai ba da dama mu faɗa a ciki in kun ci nasara kenan sai kina tare in kun ja wahala sai koma ke. cikin mutane akwai wanda suke haka ya yan uwa dukkan waɗannan dasoshi abin da suke nunawa Allah zai jarrabe mu zai jarrabe sarakunan mu zai jarrabe gwamnonin mu zai jarrabe talakawan mu zai jarrabe malaman mu babban abin da ake so mummuni ya kasance wannan jarraba ba abin da za ta kara masa su taurare kana kan mukami ko baka kai an baka dukiya ko baka samu ba ka samu wadata ko baka samu ba kana nan akan bin Allah akan bin manzon Allah tare da bukatun yan uwanka musulmi duk inda za a je a dawo wannan sunnar Allah ce a ban kasa ya jarrabi bayan sa mu ya kamata mu san da wannan ma kana Allah li yadhur lil mu'minin la ma antum alayhi a yuzu al khabith min at-tayyib Allah ba zai mu na mummunai ba dan kawai sun yi da'awar imani har sai ya rarrabe tsakanin nagari da wanda ba nagari ba ta hanyar jarraba ne za a wammace wanne ne nagari wanne ne kuma da banza wanne ne na dabu wanda zai da baya wanda zai gudu wanda zai koma gefe na cewa to ba ga kiran ba ake jawo kansa ai ku kyale kila akwai munafikan da za su rika faɗin haka waye ce ya sa ne faɗa da mutum yana kan bawa ai ya fi karfin ka sun manta da karfin Allah sun manta da inna rabbaka la bil mirsad sun manta da kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz duk sun manta da waɗannan inna Allah qawiyyun aziz duk sun manta da waɗannan abu na uku ya yan musulmi mu al'ummar musulmi na wannan kasa muna bukatar shugabanci muna bukatar jagoranci jagoranci wanda ke cike da hikima da adalci da jarunta da rukun amana ta fuskar siyasa jagoranci wanda ke cike da ilimi da bincike da karatu da hangen nesa da wayewar kai ta fuskar malanta wannan shugabanci guda biyu al'umma suna da bukatar a yanzu nau'in shugabanci guda uku gare mu malamai sarakuna masu rawani da kuma yan siyasa gwamnoni da siyamomi na lokal government babbar musibar mu ne babu tuntubar juna tsakanin bangarori na wannan shugabanci gwargwadon yadda ake bukatar tuntubar junan ta kasance babu tsara aiki tare babu hada karfi da karfe waje daya waje daya kowa na kokarin cin gashin kansa ne ko kuma ya mallake ɗan uwansa ya zanto karkashin idan ka ga wani mai mulki yana tafiya da kai a matsayinka na malami so yake ka zama nashi ya zanto ba abin da kake cewa sai Allah ba ku Allah karbe abin da duk ya faɗa ka shiga rediyo ko talabijin ka kare ko ƙarya yayi ka samo wa wannan ƙaryar tawili mai kyau ka bata ko kuskure yayi ka nemo wani tarihi mai kyau ko mara kyau ka lankwasa tarihin ko ka karkata wata aya ko ka lankwasa wani hadisi ka shigar da shi dan dai a ce ba kuskure yayi ba daidai yayi ka san zuciyarsa ba amma kana ta fassara abin da zuciyar ta kunsa ai da kyakkyawan niyya yi ai baya nufin sharri haka masu mulki suke so kowane malami ya ji su kada ya ce komai sai abin da suke so ba malamin zai faɗa musu gaskiya ba to kaga bai da babu da zai mu gaba a wannan halin dole sai masu mulki sun bude kirjin su sun bude zuciyar su sai nemi malamin da suka san dama gaskiyar zai faɗa musu ba wanda yake buƙatar wani abu a wajen su ba abin da yake bukata me za su yi wa jama'a su me ya wajibin su da Allah dora a su menene amanar da suke lafiya a wuyan su ba abin da za su yi masa bacci shi kadai a matsayin su da shi kadai to sai an samu wannan shugabanci zai kyau amma matukar yan siyasa za su kashin kansu ba ruwan su da sarakuna matukar sarakuna babu ruwan su da malamai matukar malamai babu ruwan su da dukkan sauran matukar kowa na cin gashin kansa to za mu daɗe muna fuskantar matsala makamancin ruwan za a yi sai mana ɗauki daidai a kama wannan sarki sarakuna ba su yi protest ba ce komai ba sun yi shiru to gobe idan an zo an cire wani sarki a wata jiha daga cikin wata jihohi kuma su ce jibi a cire wani gasa su a cire wani da haka da haka sai a cire dukkan wani sarki da aka gana tasiri idan bincike ne a ce wani na da laifi dan girman Allah ku daga mu wani sarki dai a nan kasa da bai da laifi idan sarkin gwamnati na da laifi a daga wani sarki guda ɗaya da za a ce bai da laifi akwai yayi akwai yayyansa wajen laifi akwai sa'anninsa wanda suke kai tsaye wajen laifi dan me yasa ba a cire su ba ba su yi jaruntar da za su cewa ba ku ba san nuhu ba su yi wannan jaruntar ba sa sai aka su ba magana ya yi laifi ko bai laifi ba ce ba maganar ya su gwamnatin tarayya ne ko bai soke ta ba sauran sun yi turu don su tsare mulkin su su tsare gidajen su su tsare rijiyoyin man fetur sun su su tsare mukamansu da kawo sun su na waje na cikin gida ubangiji ta ala kuma yana kallon ku inna rabbaka labil mirsad dukiyar ku ba za ta tsare muku komai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama wa ma amwalukum wala auladukum بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضيف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون Allah ce dukiyoyinku da ‘ya'yanku ba su ku ba a wurin dukiya ba za ta komai ba a wajen Allah yawan ‘ya'ya ba za su kusantar da kai komai ba a wajen Allah faɗin masarauta ba zai kusantar da kai komai ba a wajen Allah illa man amana wa amila salihan sai wanda ya imani nagari ya aikata aiki nagari sai wanda ya gyararren imani bisa ga koyarwar qur'ani da hadisi ya aikata aiki nagari bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ulaika lahum jazaa'u sayyidin wa ajr waɗannan su ne suke sakamako ninkin ba ninki saboda abin da suke na aikin kirki ya'ya fadin ƙasa yawan dawakai ba abin da zai tsare maka ko kuma yan siyasa da kuke satan kuɗi da wanda ya saci miliyan ɗari da mai biliyan da mai biliyan da ɗoriya duk wannan ba abin da kuke karawa kanku sai lafsun kayan zunubi a ranar tashin kiyama dan sai kun amaye da su gobe kiyama sai kun yi bayanin ya aka kuka samu a duk wanda ya hau mulki cikin shekara biyu ya mallaki miliyan ɗari ya mallaki miliyan ɗari biyu ai shi ma ya san ba albashi bane ba ba alawus bane ba kuma ya san ba ubansa ne ya mutu ya bar masa ba zai iya wannan bayanin karara ya san wannan ya san cikin kayan bayan Allah ya dauka cikin dukiyar bayan Allah ya dauka sai ya sakamakon da zai faɗa Allah ranar sakin kiyama idan anan yana da kafar wasu labaran da zai kare kanshi ya yi tawili ya yi bayani ya zai ɗauko ɗan yan kawai ya ɗauko su gidadawa ya ɗauko su marasa manufa a ba mutum naira dubu naira dubu ɗaya da ɗari biyar ko a ba shi kwanan masara ko buhun shinkafa da buhun suga ya je freedom ko ya je gidan rediyo ai mu wani Allah sa alheri ai mu wani sai abin da magani a ai wani Allah sa ta zaune Allah sa ta maimaita kai bayani gidadawa waɗanda ba san abin da suke ba a tuke ku kuma ku rika kare mutane dan zalunci kun zama azzalimai da haka Allah dora azzalimai irin ku akan wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'd bima kanu yasbun za mu dora azzalimai akan azzalimai yan uwan abin da ake bukata tuntuba juna tsakanin shugabanci tsoron Allah a cikin shugabanci wallahi in ba haka ba wannan wani abu ne ya killo ba mu san inda wutar za ta tsaya sai inda ubangiji subhanahu wa ta'ala kawai da Allah ko ba zai za ka kashe ka ba sai in mun samu canji inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya kan jawo mutane haka sai sun canza da kansu ya yan uwa musulmi ya tabbata a cikin zakar mu cewa fitar mu daga cikin hali na kaskanci da wulakanci kwato haƙƙin mu da aka kwace mana wani abu abin da yake bukatar sadaukarwa sadaukar da dukiya sadaukar da mukami sadaukar da rai sadaukar da dukkan wani abu mai kima annabin Allah Zakariya da ɗansa Yahaya an kashe a kan tafarki musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ala alal islam mafificin dukkan halittan Allah gaba ɗaya kakaf ko cikin mala'iku ko annabawa ba irinsa tare da haka an fasa masa kai a yankin Uhud an karya masa haƙuri. an yi masa rotsi jini na zuba da akan hanyar Allah ta'ala a cire ka da mukami a cire wancan da musulman biyar shi ne abin mamaki ba da girman mukamin ka ko girman mukamin ka ko gwamnatin ka ko kudin ka ko meye dinka da hakorin manzon Allah menene mafi daraja da daukaka a wajen Allah har kudin dawa ai amma cikin hikimar Allah ya kaddara aka zaga masa hakuri aka karya masa kai yana cewa kaifu yuflihu qaumun shaddu nabiyyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam ya mutane za su rabauta sun yi wa annabin su bayan yana kiran zuwa ga musulunci Allah ce laysa lakum min al-amri shay'un aw yutuba alaykum aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amari ba hannun kai ba idan Allah ya ga dama zai ce da wadansu su yi imani zo su gyara su bi daidai idan Allah ga dama zai kama waɗansu da azaba ba za su tuwo ba har sai an yi musu azaba a cikin wata jahannama ranar tashin kiyama dole sai mun salo kada kai sahabbai ɗaya ɗaya mutum saba'in aka yi hasara a ranar yakin hudu gaba ɗaya kadai a yakin Uhud kadai mutum 70 dukkan wannan a cikin tafarkin Allah manzon Allah ya fi kai so mana wani annabi cikin annabawa wanda mutanensa suka yi masa duka har suka zubar da jini a jikinsa annabi manzo Allah ya ce wa huwa yamsaku sama'an wani yana tafi jini a fuskar sa yana cewa Allahumma kfir bi qawmi fa innahum la ya'lamun ya ubangiji kai gafara ga mutane na dan musu sani bane jahilai ne da haka kar ɗaya daga cikin mu ya yi sako-sako kar ɗaya daga cikin mu ya tsorata ya daga baya akan harkar musulunci da musulmai don jin tsoron mukaminsa don jin tsoron tafiyar dukiyarsa wallahi ya yi uwa izza da ɗaukaka da rirga tana ƙarƙashin yi wa wannan addini aiki da hikima kar ka kasa kar mu jure baya dan abu kaza ya faru ga wani ubangiji ya ba mu darasin alqur'ani wa ka ayyin min nabiyyin qata nawa nawa ne cikin annabawa wanda aka samu yayi yaki suna da yawa wa ka ayyin min nabiyyin qutil nawa nawa ne cikin annabawa wanda aka samu an kashe shi a filin yakin suna da yawa ma'huri biyuna kasirun tare da shi akwai mabiya zaratan mabiya da yawa amma wa hannu ma asabahu fi sabilillah bi rauni ba dan an kashe wannan annabin a cikin ba su ja da baya ba wa ma ba'fu wa masakanu ba su rauni ba ba su miƙa wuya bori ya hau ba wallahu yuhibbu sabirin Allah na bukatar masu hakuri masu juriya wa ma kana qawluhum ba abin suke faɗa sai mai illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana cewa suke ya ubangiji gafarta mana zunubanmu in wata musiba ta same mu to da sakamakon wani laifi ne halal ɗin daga gare mu ne wa israfana fi amrina ƙetare gona da muke cikin lamarinmu ka gafarta mana wa sabbit mana ka tabbatar da digadiganmu kar rashin wane a tsakaninmu kar rashin shugabanmu rashin jagoranmu rashin annabinmu ya sa mu ja da baya sabbit aqdamana wa sunna ala al kafirin ka taimake mu akan wanda suka kafarta me yasa kamakon da Allah ya fa atahumullahu thawabal dunya wa husna thawabil akhirah sai Allah ya ba su lada a nan gidan duniya da kyakkyawan lada kuma a gobe kiyama wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji ta Allah yana son masu ihsani ya kamata mu san cewa ba wata musiba da za ta same mu a tafarkin Allah a sakamakon bai al'ummar musulmi kariya ko wata irin musiba wata irin jarraba ba sai sai ka zo kan kada zulmi manzo Allah ce mai yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hadan wala adan wala ba wata wahala ba wata cuta ba wani bakin ba wata damuwa ba wani abu mai so su zuciya zai samu mummuni hatta shaukatu shakuha ko da kaya da mutum zai taka, ko ta soke shi ba da niyya ba manzo Allah ce illa kaffara Allah biha min sai Allah ya kankare masa wani abu na zurbi fatan mu dukkan wani mutum musulmi da ya tsaya wajen bayar da kariya ga addinin musulunci wani abu ya same shi na jarraba rashin dukiya rashin mukami rashin ɗa rashin rai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya hakan ya zanto kankarar zunubansu ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajarsa a wajensu a sakamakon haka ubangiji ta'ala ya tabbatar da imaninsa ya tabbatar da shi akan tafarki madaidaici akan yadda aka sani kuma a nan gurin muke ganin cewa inda mai martaba sarkin gondo in zai tafiya sai ya tambayi chairman na local government ko gwamnan jiha yanzu yana cikakken yanci a matsayin sa na Najeriya zai je ko ina baya bukatar izinin chairman na local government kamar yadda sarakuna suke yi baya bukatar izini daga gwamnatin jiha kamar yadda gwamnoni suke sarakuna suke yi ba sarkin da zai fita akwai kaskancin da ya fi wannan a ce sarki in zai fita daga local government sai ya faɗa wa chairman chairman din da yanzu muke da su ga sunan wurin waɗansu masu kyau waɗansu a waɗansu koma ba su zama abin da suke ba irin su waɗanda suke hopeless ba su da komai ba su da wani hope a rayuwa suka shiga siyasa suka samu wannan mukamin dole sarki ya faɗa masa cewa zai tafiya akwai kaskancin da ya fi wannan babu kaskancin da ya fi wannan da haka idan suka tsaya duk wanda Allah ya jarrabe shi ta rashin wani abu ya tsaya to Allah zai masa musanye da wanda yake kan sai ya yan uwa mutum cewa duk lokacin da tsarni ya tsarni to buɗe na kusa da izinin ubangiji fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran sai dai ba ta hanyar fata ba kadai ba ta hanyar addu'a ba kadai a'a ta hanyar imani da gari daga janibin ta hanyar aiki dukulu tare da ikhtilafi daga janibin kun mun yi wannan mun gama sauran kuma na ubangiji dan ya ce in tawassul Allah ya tsoro ya tsoro da kalamu wa da yau ran Allah yin tsoro inna Allah la qawiyyun aziz Allahumma ajil islamu wal muslimin wa ajil al-kufar mushrikin wa dammir a'da'a ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa hamil hawza ad-din ya rabbal alamin اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانتين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى الصلاه